a ci gaba da karatu wannan littafi na riyul adab islamiyya da muke gabatarwa daga nan kulliyatu abubakar majidali al islamiyya da ke nan tsohon gidan tafi dankalin a wannan local government ta mata argungu a jiha mai albarka jiha kebbi a cikin kasar mu ta najeriya ci gaba da karatu wannan littafi insha Allah za mu tashi ne adabu shirabi adabu shirabi ladubban shan abin sha idan ba a manta ba darussan da suka gabata wanda muka ƙari mun yi magana ne game da ladubban shan abinci yanzu kuma dai ladubban shan abin sha to ga su kamar haka ladabin shan abin sha na farko a tasmiya tafi awwali ana so idan mutum zai sha abin sha ya yi bismillah farko idan ya mace bai yi bismillah farko ba to ko da ƙarshe na sai ya ce bismillahi fi awwalihi wa akhirih na biyu ashurbu jalisan illa li hajati idan mutum zai sha nau'in abin sha to yayi zaune ko yayi tsugunni sai akwai bukata sai da wata dalili sai da wata lalura in babu lalura in za ka shan duk nau'in abin sha ko ruwa ko son wata ko abin nan eh, wani dare to sai ka tsugunna ko ka zauna ka sha shina daga cikin ladabi illa li hajatin sai akwai wata bukata da tassa ka sha tsaye zama muna fahimta ladabi na uku a shirbu biryamin in za ka sha abin sha ka sha da dama kamar yanzu za ka sha shayi ko biredi yana hannunka na hagu za ka sha shayi to in za ka sha shayi kun gada mai koyon shayi gadabi hannun dama yake to shi ma biredi sai dai a dinga ɗiba sai da hannun dama ya zama hannun da gidan yake da shi ba da shi aka aiki ba amma zai yiwa a ce ka ɗiba ka ci biredi da haka sannan ka kurɓa shayi haka ba a haka ana yi ko to kuskure ne sai a gyara wanda aka yi inda an kai to Allah shi ya amma yanzu kar a sace muna ji ko a ladabi na hudu adam tanaffusu fil ina rashin yin sheda a cikin abin sha cikin kwanan da haka shan ruwa na biyar ashirbu ala marratayn aw salasan sha tsutsa biyu ko tsutsa uku ka sha ka ɗauki shedarka ka sake sha ka ɗauki shedarka ka sake sha kai so ɗaya so biyu ko so uku in guda na isa ka alhamdulillah in sai biyu ka yi in sai uku shi kenan ka tsaya haka Sannan a na bakwai ko na takwas iza shariba idan mutum ya sha wani abin sha a a'abal ina'i ala man ala yamini ka ba da abin nan ga wanda yake damanka shi ko shi ba wanda addama ne shi ko shi ba wanda addama ne shi ko shi ba wanda addama ne in an kare da dama da da sai a dawo a ba wanda a hau Wasu jama'a jahilta shari'a yana jawo mutane matsala yana jawo mutane matsala duk wani abin rabo da an ka baka an da ke gashi misali yanzu da malama arsa ya ta suna da sai aka ba ta wani a ya rabu da Allah waye damanta malama amina ko sai wannan to haka za ta bi sai ta kare da waɗanda sannan ta ba waɗanda shi ya kare da musulunci ta amma wata ta ce waɗanda daman ka ƙanana ne haka sai yaya ko suna su zaka ba ai kun mance mun karanta da sunan annabi sallallahu alaihi wasallama ya sha abin sha ga sayidina abubakar wagunsa ga yaro karami dama nai sai annabi ya dauki abin sha. nan kamin ma ya bai sayidina umar ka tunatar da shi sayidina abubakar duk da haka amma yaro ya ba ladabin musulunci shi zaka bi a zauna lahiya duk matsalar da mun ka shiga kasar ga da wahala da kuncin da muke jiwa da ka'idojin musulunci kuma ga musulmi yanzu kalle da Allah ka jarabta mu arewa da musibu iri iri amma kudu ba su kun san dalili saboda mu mun ce musulmi muke amma ba mu aiki da musulunci shi ko Allah ka ɗanɗana muna wahalan mu ga hannun mu jiya tun da musulmin wani musulunci ɗaya daga baki ne ba musulunci shi yasa kidnapping arewa boko haramun arewa yunwa arewa kuma noma arewa talauci arewa kuma abin nan a tattalin arziki na arewa ya haina kudu wallahi duk Allah na kaɗan ɗana mana kuɗan mutum muna gano haka duk wanda ya lura ya gano cikinmu zai kuɓuta wanda bai gane ba kuma akwai matsala Allah ya samu dace yana daga cikin ladabin sha abin sha na tara an tsallake guda na takwas kenan na bakwai mun ka tsallake na bakwai adama shirbi min famis tika rashin shan abin sha ta bakin salka ko ka sai ga tulu ka aza bakinka ga bakin tulu kana shan ruwa ko kuma ka ɗauko fiya wata sai haka ɗaya ka sa ga bakin haka zuki sai in ya tabbata fiya wata haka ‘yan kan dube su kana gana abin da a ciki kana iya ganin in akwai wani cuta kana iya ganewa ma'ana duk wani abin da yake ruhi ba yasa aiki a wata sai aka yi laida sai da ana ganin abin da a ciki to yana abin da a ciki kana ganin ka ko ka sha baka sha cuta ba ba hana ba son wata ba hana ba amma duk wani abin da yanzu irin su five alive five alive yanzu yake wuri guda ba ka ganin abin da a ciki to ka'idar sha ne da birnanci da wayewa sai ka zube ga kwaf sannan ka sha to har ruwa son wata wani wala yan zai shansu sai ya zube ga kwaf ya tabbatar da ya ga abin da a ciki sannan ya sha kuma da baka da ya kinan abin da a cikin sai manzo Allah ya hana shan abin sha cikin salakar ruwa saboda ba ka da abin da a ciki kun gane abin nan eh, hikimar ya haka to sai na tara muka ce na tara wanda shi an gaba adamu shirbi fi aliyati zabi na fidda rashin shan abin a cikin ƙwaryar zinari ko azurwa na goma sakil, ƙaumi akhiruhum shirba mai shayar da mutane ruwa to bai sha sai sun gama sha nan na malam bahaushe ya gano in an ka zo rabo shi mai rabo bai wa ɗauka sai kowa ya ɗauka kun gane hikimar? eh saboda kai kan raba to bari sai kowa ya dauka sannan ka dauka in kowa ya dauka sai ka dauka saboda ne in akwai wani zan wani abin da ka shirya shi cika kai kuma mu mace tsiya eh amma wani wasu a gawai yara ba sai ta to ni abba ku kuma na dauka a cikin tsaya babba ba wani koma raba babban banza eh sannan ta gaɗi yasu aniyarsu inda nau yana daga cikin ladubban abin sha rihi ƙoran abin sha lokacin da za a yi barci duk wani kwano duk wani mazubin da aka zuba wani abinci ko abin sha cikin gida kamin a kwanta barci a tabbata duka an ɗauke su an sa nori mai security an aje su in ba haka ba a jicce su shi ya lagabin musulunci na goma sha biyu alhamdu fi akhirihi gode ma Allah ɗan an ƙara shan abin sha waɗannan su ne da duba goma sha biyu na abin sha da za mu tattauna a kan su Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya mana gaba na yanayi ya canza adab sharab ladubban abin sha na daga cikin ladubban abin shaya jama'a muka ce na farko a tasbiyatu fi awwali wa fi sahihain an umar bin abi salma man karanta wannan hadisin ba. yace kuntu gulaman fi hajar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana yadi taqishu fi sahafa fa qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gulam sammi allah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika fa fama zalat tilka bi'mati ba'd man karanta wannan hadisin روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي يا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند فعاله قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء ولا دخل وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند فعاله qala adraktum al-mabit wal asha mun karanta wannan hadisi can baya sai na biyu ashurbi jalisan ilali haja ce. Ina daga cikin ladabin sha abin sha in za a sha ayi zaune sai a wata bukatar da tassa sai an yi tsaye imam muslim ya rawaito hadisi fi sahihi an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam ha ana shirbi ka'iman annabi ya hana shan abin sha tsaye kuna ji jama'a annabi ya hana shan abin sha tsaye kuma wannan hadisin hadisi ne ingantacce annabi ya hana abin sha tsaye yaran islamiyya da muke koya musu wannan hadisan sun haddace kuna ta rigima da su yanzu. in yaro ya gama ma sai za shi ce mama ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ana shirbi ƙa'ima walakin sai dai sabata annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama shariba uhu ƙa'ima sai dai kuma ya tabbata annabi ya sha abin sha tsayi, to ke ga abin da ya rubin sani ke da abin suke ce to ai ya tabbata annabi ya sha tsayi, to me yasa annabi ya sha tsayi za mu don haka idan bukata ta kama inda zai ce shi tsugunna akwai kazanta to sai ka sha abin ka zai sai kawai hukuncin hitsari sai nan ana hitsari sai ko ba hitsari sai idan inda ka sai in ka ce ka tsugunna tsugunnan naka zai haihuwar da ka kwashi kazanta ijabin ka ya kwashi kazanta yi tsaye ya yi sauki gare ka mu maza galibi to sai ka yi tsaye ai abinka to amma kuma mata haɗin ta ba wurin nan na da kazanta in ka san cewa in ka tuka ina hau ma da matsala ba da lahina ba sai dai na san wannan magana tana da nauyi kwarai da gaske ana ganin shi haka sai a ce a ba kahira ta eh a ce arna ya ce sai tsari sai sai arna ba haka ba ne in tsugun ba za ta haifar da jikinka ya lalace ko kula ko wurin yana da kasarta to sai ka yi tsaye ba ba ne musamman mu maza amma kuma za yi a kiyaye da inda za a yi inda za a tsuguno saboda galibi ki tsari in kuka yi kuma ta yana iya dawa da cikin ku amma mu maza jikinmu ba irin naku bane mu muna iya harba a can nesa inda ba zai iya cutar da kai ba Allah ya samu gani amma ke mace in kina yi dai tsaye zai dinga yana dawa miki kawahu wanda har yanzu abinda dai ake wa gudu ya sake faruwa Allah ya samu dace a fa fi sayyi aini an ibn abbas radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب من زمزم الذي أشعر زمزم من جلو min hadab wata guga ta ruwan zanzam huwa qa'imun hina tsayi saboda bukata ta kama can a sha tsayi sai sha tsayi to da ka ba laifi ne ba in bukata ta kama na a tsayi sai a tsayi amma dai me yake abinda da yake shine a wato zaune shine yake kamala an yi son haka haka malamai sun hada hadisan nan guda biyu fajaba al'ulama ubai da hadisai ne malamai sun hada tsakanin hadisan nan guda biyu tunda kowane ya inganta bi annahu shariba min zanzam cewa annabi ya sha ruwan zanzam kayan tsaye li hajatu siha saboda bukata ta masu tsuntsun mutane in yace tsugunna ana iya taushe shi don haka sai ya sha Fa qalu sai suka ce yi ku shirbu qa'iman li ghairi haja an karanta mutum ya sha abin sha wato a tsaye inda ya wata bukata amma waye juzu ne hadatin ya halatta a sha ruwa tsayi in akwai wata bukata wa annan littan zai suka ce wannan hanin hani ne na cewa Allah ya sa mu gani za ka ina jin wannan matsala dai kusan kuwa ya fahimci ya fita ko sai ladabi na uku a shirbu bil sha da hannun dama فقد روى أبو داود بسند حسن أبو داود يروي حديث بإسناد حسن عن حارثة بن وهب الهزائي daga harisa bin wahabin al-huzai yake haddasani hafatu radiyallahu anha na na ta ba labari Allah shaida da aikin ta zaujin nabiyyi matar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tace annan sallallahu alaihi wa alihi sallama kana yaj'al yaminahu annabi ya kasance yana sanya hannunsa na dama don abinci wa sharabihi da abin sha wa siyabihi da yan zai sutura wa ya ja'alu shimaluhu yana sanya hannunsa na hagu lima siwa zalik ga inda ba wannan ladabi na hudu adama tanaffusu fil ina rashin yin numfashi ko sheda a cikin abin sha fa bi sahihaini an abi ta radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يأتي إذا شرب أحدكم إذا ينقض الشاء بنشا فلا يتنفس في الإناء كده يشتاء أتكن قرية بيكي شاء وإذا أتى الخلاء إذا ينقض الجمة وي فلا يبس ذكره بيمينه كده يشهي الأورى في دهنس ندامة ولا يتمسح بيمينه كما كده يشهي الأورى في دهنس ندامة كأي أقول مغالب shi al'aurar wani ba da hannun dama shi ma ba a yi sai dai da hannun hagu tun da kuma kawai a ce misali kai hankuri magana tana da nauyi miji sai mace na iya shawa al'aura sai to kasa sa hannun dama sai dai ta sami hannun hagu wannan magana tana da nauyi amma hukunci ne da ya kamata a karantar da ku tun da hannun dama ba a sa ga duk abin da ke da kazanta wanga duk nan ne ake ta magana game da wasu abubuwa da ake ta magana irin wannan wurin Allah ya sa mu dace wannan shine ladabi na hudu ladabi na biyar daga cikin ladubban sha abin sha ashurbi ala marratayn aw salatin shan abin sha so biyu ko kuma shudi uku fa bi sayyani ya zo cikin Buhari da Muslim an sumama bin Abdullahi bin Anas qala yace kana Anas radiyallahu anhu yatanaffasu fil ina Anas Allah shaida da aikin ya kasance yana yin shaida cikin abin sha cikin ƙwarya abin sha marrataini so biyu aw salatan ko so uku ana nan in ya sha sai ya dan jaya baki ne ya yi shaida sannan ya sake ja wa za'ama anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam to Anas yana yi na cikin ruwan sai aka riya cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya riya cewa lalle annabi kana ya tanaffasu salatan yana cin ruwa ya ce dan su uku ma'ana ya dan jaya baki ne sai ya koma sha ina da jin kusan kowa ya gane ba wai a yi shedar cikin ruwan ba an fahimta rawar dabarani fil awsat imam dabarani ya rawaito hadisi a cikin mu'jamul awsat nashi wa hasanahu al-hafiz hafiz ibn hajar ya hasana hadisin fil fatih a cikin fatawul bari an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يشرب في ثلاثة أنفاس النبي أكثر شيء ينا شاء أبين شاء أتكين شيئا وتوبدا أكو إذا أدنى الإناء إلى فيه يأين عند يقسنتو دباكين زواغا أبين شاء سمى الله سيئا بجتونا الله فإذا أخره إذا نسان تدشي حمد الله سيء بودي مع الله yaf'al bihi salata barra yana yi haka har uku jama'a mun gane ku rawa muslimun fi sahihi imam muslim ya rawaito hadisi a cikin ingantaccen littafin sa an anafin radiyallahu anhu daga anas Allah ya kara masa yadda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yatanaffasu fi sharabi salatan annabi na yin sheda a cikin abin sha har uku wai kula yana cewa innahu arwa wa abaraku wa am haka ne wa amraku annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa wato innahu arwa wa abara wa amraku ko qala anas anas yake cewa fa ana atanaffasu fi sharabi salata cewa ya ce ina yin shida a cikin abin sha uku ya annabi haka nan sai ce innahu arwa ya haka nan ya yi kwadda mutum ya yi saurin jin ya koshi wa abra kuma ya yi barrantar da mutum wa amra'un wa amra kuma umarni ne na shari'a wanda shari'a ta bayar Allah ya samu dace wannan shine ladabi na biyar sai ladabi na shidda adamu talaffusi fil ina wato rashin yin sheda yin numfashi a cikin ƙwaryar da hake sha روى الترمذي وقال حسن صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه من قرأت وانا حديثي النبي يعانى ينشي أشكى أبنشى كوين بوساتك لنبينا بقوي أدم الشرب من فم السقاء rashin shan abin sha daga bakin salka ko wani abu mai kama da shi irin su tunu da sauransu an gane rawar buhari yufi sayyihi an abi hurairah radiyallahu anhu qala naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an shirbi min fammil qilbati annabi yayi hani daga shan abin sha daga bakin tukunya aw siqai ko kuma salka wa an yamna ajarahu an yakhriza khashabahu fi darihi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana makauci ya ce ya hana ma makauci ne ya aza gina kai ga gina shi kun fahimta kamar yanzu misali ba wannan bangon makaranta na ba sai a ce yanzu mai makaranta yanzu yau alhamdulillah ai ga hinan ku yanzu misali wannan gina da aka yi kun ga yana ji yanzu da gina mu makaranta da wancan gina ya aza gina ce tunda asali din mu aza wa gina? amma kun ga har da waya ya aza kuma duk da haka ba mu ta tobi dai waya don namu an gane to kamar irin haka annabi ya hana ka ce makwabcinka ba za ka bari ya aza gina shi da gina ka ba tun da kun da ya samu wanga bangon ba sai ya yi shi ba an gane karatu ko ya jingina darni ne da darninka inda ake yin darni duk an hana ko ya aza shinge ne da naka musulunci bai su haka don ya zama mummunar mu'amala da makwabci to irin wannan gaskiya ina jan kunnan ku musamman mazaje za a ga wani namiji ya ja daga ya tsaye mata sai sai ta lura da shi wani lokaci kuma mace ce za ta yi daga ta ce a'a mu dai ba mu so aza mana gina kaza kaza kaza kaza wani ma sai ka ji ya ce gina ma in tana buƙatar ƙarin tsawo zan ƙara masa tsawo ba matsala bane wani zai sa maka sharuɗa duk sharuɗin da ya sa ba matsala bane kamar yanzu ni na saba kwauta na da za a gina ga sun suka ce to ran da wajina ta samu matsala suna shigowa cikin gidana don su gyara abu suna ce ba matsala ba ce in bukata ta kama ko kuma ran da suke so su zo su ga gina su irin yanayin da suke suke su hada min in ba su dama iyali na su ja su su duba ginin su wannan ba laifi ba ne Allah ya samu dace musulunci yana kallon kyautata alaƙar ka da makwabcinka an gane ku jama'a mata ku ba da taimakon ku wajen ƙara gyara alaƙar makwabtan ku wa junanku bai dace a bi hanyar lalata alaƙar makwabta ba ko a ce yara sun haɗa ku duk bai dace ba in yaron ki ya ba yaron wani kashi wata rana shi ko yaron ki zai ba yaron wannan kashi a yi hankuri amma dai ana jan kunni kuma a lura da yaro ba a hakan Allah ya samu dace Larabi na takwas daga cikin ladubban shan abin sha iza shariba idan mutum ya sha abin sha abal ina'i zai ba da wannan ƙwaryar da yake sha ala zai ba da wannan abin man ala ne ga wanda yake mi damansa fafisa ya haini an anasin bin malikin daga anas ɗan malik annaha daga anas ɗan malik annaha da rasulullah sallallahu alaihi wasallama shafi yace ɗaya daga cikin wasu mata wato ta ta tsununu tabba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam don karinci ta tatso masa wato nono na shatun dajinun wata akuya ko tunkiya wadda an ka daure gida ana kulawa da ita wahiyar fi dare anasin bin malik wannan dabba tana zaune gidan anasin malik wa shi ba labanu ha bi ma'in an garwaye wannan nonon da ruwa min albi'iri na daga rijiyar wannan gidan ba wai ana nan a samu nonon ruwa ba rijiyar da aka sa ruwan rijiyar cikin nonon sai ta kama ba da sassin ɗin da rijiyar nonon in ka sha sai ka ji sassin ɗin ruwan rijiyar kun gane shi yake nuna wa hatta iza hatta iza laza'a alqadali min fi sai da manzo Allah ya cire wannan koyar abin sha daga baki ne wa ala yasarihi abubakar a damansa akwai abubakar wa an yamini arabiyun a hagunsa akwai wa an yamini arabiyun damansa hagunsa akwai sayyidina abubakar damansa akwai wani mutumin kauye fa qala umaru sai sayyidina umar ce. wa khafa an yu'tihu arabi sai na umar na jin tsoron kan manzo Allah ya ba wannan balarabar kauye ya ana mutum na abakar sai ce a ati ababakarin ya rasulullah inda ka ba abubakar ga nan kusa da kai ba a dawo na arabiya sai annabi yabba sayyidina yabba wannan balaraben allazi ala yamini wanda yake damansa sun makala an aiman fal aiman yace shi ko ya ba na damansa shi ma wannan ya ba na damansa kun ga mutumin kawai daraja sai ba ka haɗa ta mutumin birni amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya ba wannan mutumin ƙauyen bai ba sai da abubakar ba duk da ɗazu cikin bayani na sai da yaro to ba yaro bane ba ne kawai ne amma dai kun ga yana nuna da darajar sa ba kai darajar sai da abubakar ba to da haka duk da yaro bai kai wannan darajar ba to a musulunci wannan ladabin shine za a kulawa da shi Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace daga nan sai ladabi na tara shine adama shurbi fi aliyati zabi wal fidda wato rashin shan abin sha a cikin ƙwaryar zinari ko azurfa فمثل يعين عن هزيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا جاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا شوى لا تلبسوا kada ku daura Ku tura ta alhariri wala dibaja kada ku daura kaya na dibaji wala tashrabu fi aniyati zahabi wal fidda kada ku sha abin sha cikin ƙwaryar zinari ko azurfa wala ta'kulu fi sahafiha kada ku sha cikin filafilan nasu fa innaha lakum fi dunya naku ne a nan duniya wala na haka ne fa innaha lakum fi dunya nasu ne a nan duniya wala na fil akhirah lahira kuma namun Allah ka azurta mu da wannan ladabi na goma saƙil ƙaume adiruhun shirban wanda ke shayar da mutane ruwa to kamata ya bari sai kowa ya gama sha sannan ya sha imam musulmi ya rawaita hadisi a cikin ingantaccen littafin sa an abi kasada ta daga abu kasada annabi sallallahu alaihi wasallam qal annabi ya ce saƙil qaumi adiruhun shirba wanda ke sha da mutane ruwa shi ya kamata ya sha daga baya bayan su sun gama sha an gane ku na goma sha ɗai daga cikin ladubban sha abin sha ta gaɗiya tul'ani ya cikin dannan wato rihe ƙure da kwanna a lokacin da za a yi wato barci. ba fi tsaye haini an jabirin na abdullahi radiyallahu an nukala alaihi sallallahu alaihi ya ce hamilun aliya ku rihe ƙuranku wa aukul askiya ku ɗaura bakin sarkunanku wa ajifu al'abuwa ba haka ne Ku ya ƙonan gidajenku fi su biya da kun inda isha ku kama ƙananan yaran su daina yawo lokacin magariba da an ci an yi magariba to daga nan har ko wace uwa ta tabbatar da ɗanta na hannunta amma wala ya ba ku kulawa da yawan kuma ta ba kulawa kamata ka kula da magariba ta matso kowace uwa ta tattar ta su dawo kusa da ita jama'a muna fahimta kowace uwa ta ya dawo mai kusa gare ta wannan umarni ne da annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna lil saboda aljanu wannan lokacin bayan magariba suna kai kawo suna watsuwa kwarkwada kwarkwada loko loko sako sako unguwa unguwa wa hafzatan da kuma wato wa hada fatan ku haka ne da da nafi masu fata yara yi galibi shekarun aljanu masu ɗauke yara da da nafi masu fata yara wannan lokacin suke yawo kusan magariba sai su ɗauke yara an gane ku eh wa azfi'u Almasafiha ya yace ku kashe hillu inda rukadi in za ku yi bacci fa innal kuwaiti kata lalle su nan cewa da tsakaka rubbama ishi taratil fasila da yawa tana iya zuwa ta kawo fitila ta kunna ma gidan wuta ba a harakat ahalar baiti sai ta kone sai ta kone mutanen wannan gidan an gane ku saboda haka gudun irin wannan matsalar ya samu musulunci ya ladartar da mu da wannan ladabi Allah ya samu gani daga nan sai ya ce rawar buhari imamul buhari ya rawaito hadisi haka ne ya ce rawar buhari imamul buhari ya rawaito hadisi fi sayi a cikin ingantaccen littayensa an jabir radiyallahu anhu daga jabir Allah ya kara masa yadda anan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce annabi ya ce idza sad haka ne idza sad na al-layl idan dare yayi ai abinda aka gani idza sad na al-layl idan dare ya huskanto kenan ana nan ne eh kusan magariba idan magariba ta yi kusa kusa shi adare ya huskanto au kala koko cewa yi iza dunuhun layl idan duhun dare ya fara shigowa fa kufu su biya na ku ku kama ƙananan yaran kai Allah ya akwai matsala sai an kai magana sai ku ce yaran ne ba su ji a raya gidan mana a samun goli a raya gida duk mai ta eh ba kun fusu biya da ku ku kama ƙananan yaran ku tsaya gidajen ku. <laughs> akwai magana ba to ina ga wanda na nema bai kusa gare su ko magana baka hira wani wuri in ba ka tabbatar da ana kulawa da ɗanka ba ta fa akwai matsala hmm. fa inna shayatina tantashiru yi na izini saboda shekannu suna watsuwa wannan lokacin fa iza zahaba sa'atun min al-isha amma da zarar sa'ar isha ita wuce a kai isha'i to fa khalluhum da sai ku kyale yaran ku wa agliqu babakum in za ku yi bacci ku rai ku gidajen ku wa bismillah ku ambata sunan Allah wa atqil misbahaka ka kashe tilaka wasu rismallah ka ambata suna Allah yanzu aka ce sila wa aukin siƙa'aka haka ne siƙa'aka ka rufe tsoronka ka ɗaura bakunan sarkokunan wasu rismallah ku ambata suna Allah wa kammiru ina aka ka rufe wato tsoronku wasu rismallah ku Allah walau ta'arudu alaihi a, ko da wani abu na zaka dan gittawa dai kanka bar shi haka ku duba duk wannan abin ai aka wani a ce a bata sunan Allah in za a rufe gida a ambata sunan Allah Wanda yana daga cikin dalilin da aka ganin wasu magidanta sai su ka'ida cewa su ka rufe gidansu da kansu saboda hina yiwa ita mace ta rufe saman ce ba sai addu'a ba amma mai gida sai a mace tuna Allah kawai cikin shari'a ta ce kai da kayan abin da shari'a ta ce kai ka gama in ko askun ne ya kasa ma gidansa kace bisumin na magana ta kare in ɗakin ki ne lengi ne ki bar ɗakin ki buɗe da daddare a'a ki ja ɗakin ki ce bismillah sai ki jayo sai ki ruhi sai ki sa sakata in za a bude sai a bude ko a bude ta zuci amma ba kowa ba kuskure ne a bar kuwa kaji da mugu in ya shigo ya samu nasara kun gane kuma duk addu'a da kun yi in yayi wani asiri zai ci nasara ga gidan duk gidan da an kai addu'a da an sai a yi an kai addu'a an kai gidan mugu bai samu kiko in ya shigo in ya zo gidan nan wa yana iya ganin gidan gaba ɗaya ya ɓace mai wallahi akwai wani tsohon ɓarawo a gidan yaro muna gida da shi yace wallahi malam akwai wani gida da ya sai ya faɗa min wani gida nan garin ya ce wallahi da ya sai gidan gaba ɗaya sai ga gidan ya koma mai kamar wani gulbi ya ce wallahi malam ina zuwa gidan sai na ga gidan gaba ɗaya ya koma mini kamar wata ce ya ce ni yi dubarar da zan yi irin abin da mun ko malaman mu ka ba mu ya ce wallahi tallahi na gada shiga gidan na ce addu'a ta gaskiya ne gaskiya ne eh kwarai ku haka haka haka haka haka ya ɗauki waya ba da ya rike da hannun shi wanda amma da

amma yana jin kilan wanda ke sauraron mu ta sauti za su yi kilan jin sautin ta lokacin suke wannan bayani addu'a wanda biye da ne mai aiki jama'a Allah ya ba mu ikon kiyayewa wallahi na yi da wani farawo shi ma na biyu ya ce mini ah, dariya su cewa wani farawo a prison dariya su cewa wani farawo sai da su shi tambawa ba Allah daga biya lalacewa sai ka ce malaki alaishi tambaɗar ina lalata cina gidan malamai ya kasata Yace gidan wani malami ya sa ya aka kama shi sannan wani barawo ya faɗa mai ce ya rage da Allah su dai malaman shi bai tsoron su ya ce ya san wani gidan wani malamin saboda ya sai kina zuwa gidan sai ya ji tsoro ya shi ko irin nashi abin da ya kai ya ce malam muguna da mugu mugunta da mugunta Yace ce sai ni gidan na ɗauke ma wannan malamin kaya lai aka yi bida wanda wani duk gari da unguwa gari gari ya an kai sata shi aka zuwa wuri ne ce sai da tere nan ni zane ni jajar ta ba nace sannu malam ce sannu ashe malam sata an kai ba ce ya mm. yace to nina yace to tawo ka jiya nina na haka haka samu kuka shigo gidana yace mugunta da mugunta muguntan nan da haka wa mutane ta ni ma wala mai magana ga yana nan da rai wata rana na cikin kasuwa cikin kasuwa na ta kuɗi gaba aljihuna ya biyo ne nan kasuwa argungu ya biyo na kawai sai in gaɗe da ya biyo da sai in gaɗe ya magance mutum ya ture shi da na wai kai ya gana haka ya ce ma na mutum mutanen mu na son suka su yi mata ta na da ba su iya ya ce na tabbata don gani ni yanzu ina jin ban iya zama ba ya tsaye sai na ba su turi na kai kaɗin da mota rakayo ne ya yi wallahi su inda mota ya ce amma da Allah malam waya a zan sa ta ƙasa aljihu kamar sa ta gaban aljihu mutanen da ba su da kirki na ce gaskiya ne to addu'a wanda zai yi addu'a Allah na kare shi eh ana inda zanna abdi bi duk inda kaka zato na Allah ya ina nan eh wasu barayi sun ka faɗa da sun sai fata wani gida sun kai duk dubarar da sun shiga gida na ya buwaya sai da suka kama kwankwasa gidan su ko asirin da suke da shi in mai gidan ya kuskure ya bude gidan su ko nan da asirin ka aiki sun ka yi ƙwanƙwasa mai gidan Allah sa bai bude ba sai sun ka ce sun ka ce su ko da ya kuskure ya bude musu su ka'idar da sirrin su da aka ba su an ba sai da za su tsallaka kanta zai sun ka ka tanga ana kama su amma asirin da an gaba su ƙwanƙwasa mai gida gida in yi suna ƙwanƙwasa in dai ya bude gidan to su ko za su samu gana ba wato jama'a kun ji Allah ya kare Allah ya samu dani ba fi sayyi haini ya zo cikin buhari da muslim an jabir ibn abdullahi kala ja abu ubaidin bi kadahin min laban wato sahabi abu ubaidin ya zo da wani koyi na nono minan minan minan naqih daga wani nau'in abinci da ake kira naqih wani abinci da suka da dabino fa kala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake masa ala khammartahu annabi yake karo shi annabi ce ba za ala hammarka annabi ce ka yace am je ka sa wani marufi ka rune shi walau an ta'aru da alaihi unda ko da ake ne zaka ta kun gane abin da aka nuna kamar yanzu nan a ce wani abu da aka sa kaba kullu an yi aikin dare an raga to in babu abin da arewa, riwa ko ake na a sa a girma jama'a waɗannan karance-karance in mutum bai zuwa makaranta ya san hukuncin da zuwa makaranta babu alherin da ya kai shi Allah ka azurta mu da zuwa makaranta kuma ka tsira yau muna zuwa makaranta rawa muslimun fi sai imam muslim ya rawaito hadisi a cikin cikin littafin an jabir ibn abdullah daga jabir ibn abdullah qala yati sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul la ji annabi rahama tsira da aminci Allah ta tabbata a gare shi yana cewa gaslul ina'a kuriya kurai wa auku sika ku daura salkuna fa inna fi sanati laylatan a cikin kowace shekara akwai wani dare yanzu da fiha wa fa'us wanda alloba da bala'i da musiba irin su corona suke sauka ciki la yamurru bi ina'in laysa alaihi gida'u wannan allobar ba za ta shuɗe ga duk wata ƙarya da ba a rufe ba au ƙa'il ko wata salka ba wadda ba a rufe ba an gane ku laisa alaihi wa ba a sa wani madauri an ka daure ba illa na fihi min tilka alwaba sai wannan allobar ta fada yasa kun ga da yawan ku wanda suka san ciwon kansu duk da kwano da ruwa sai a samu wani kyalle a daure wannan karantarwa musulunci ce a yi kokari a kiyaye da wannan diya da aka sayin gajiya musamman in ana aikin sallah ko didi mata wani biki ana aikin gida za a ga an gaji duk gajiyar da aka gida a yi kokari a kula da wannan ladabi yan uwa ladabi na goma sha biyu wanda yake ne na karshe alhamdu fi akhiri shine gode ma Allah karshen shan abin sha rawar musulmin bi sayi imam muslim ya rawaito hadisi a cikin ingantaccen likayensa. an anas bin malik daga anas dan malik radiyallahu anhu Allah ke da aikin sa yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ce, inna Allah la yarda 'ala al Allah yana yarda da bawa an yi abu da akala bawan da ya ci abinci ba ya abu da alaiha ya gode ba Allah akan abin nan da ya ci au ya sharaba asharabata ko ya ci abin sha wa ya hu alaiha ya gode ma Allah akan wannan abin da ya sha to kun ga nan bai tsaya ya kawo muna addu'o'in da ake yi in za a ci abin sha bayan an gama sha saboda ni ya kawo muna sun wajen dubban shan abinci dubban da ake addu'o'in da ake godiya da ake wa Allah idan an gama shan abinci to ita ake yi masa idan an gama mi san abin sha da kuna ji ta kai alhamdulillahi allazi aka amani wasaka to kun gani an ambaci sha saboda haka irin wannan yana da kyau mu kiyaye da wannan ladabin Allah ya azurta mu da kiyayewa kuma Allah ya ba mu ikon aiki da waɗannan abubuwa kun ga ɗan uwa wayannan darussan tsakani da Allah darussa ne masu amfani kuma saboda amfanin su yasa da yawan ku duk ayyukansu da suke da su suna ajewa domin halartowa su saurari waɗannan darussan muna roƙon Allah ya ƙara muna albarka Allah ya ƙara ganar da mu abinda ba mu gane ba abinda ba gane Allah ya ba mu iko aiki da shi muna addu'a marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya bayan Allah da suke su ma aje ayyukan su suna sauraron mu akwai wanda yana gaya muku daga Abuja daga Kaduna daga wurare da yawa daga abin nan jamhuriyar Nijar da Mali da Faransa wayanda suna aji ayyukan akwai wani bawan Allah a ƙasar Faransa duk karatun da mun yi yana biye da karatun kuma yana watsa wannan karatun ta ko'ina ana sauraron karatu saboda haka wannan bawan Allah so da yawa musamman ko sallan nan na san ya turo mini kati na kusan dubu tara da kudin mu na Najeriya yake da Allah in sai datar da nake aikin nan da nake kuma ba taba sani ne ba ba taba gani ne ba amma so da yawa in mun kai karatu sai ya kiran ka WhatsApp ya yi magana ce da Allah ya ji dadin karatu akwai wani da yake Lagos irin Lagos shi ba yana sauraron karatu yana gaya min duk karatun da mun kai yanzu misali ba mun yi karatu ba mun gama to zuwa azhar wayanda suke freezer a kirikiri na freezer suna ya tsofar cewa shin yau ba a yi karatu ba makarantar nan sai a watsa musu still prison na kirkiri da ke lagos sai ya watsa musu wannan karatu yanzu haka magana da akai ya sa nake muku karatun nan ko da babu jama'a da yawa za mu yi shi tunda al'umma suna amfana da shi in yanzu nan ne kwana biyu ban tura ma wanda ke kirkiri lagos sai ya ce da allah na ya akai ya so ni zai ce to ya su yi su samu waya to wannan kuma wasu abubuwa da kila sun yarda da mutum da aminci da shi yana da kirki sai su ga hanyoyin da za su ta ya saurari abubuwa domin rage masa damuwa wanda yake ciki kamar yana gaya muku tsakani da Allah wannan karatu da muke yana kai kusan ko'ina saboda haka ba karatu ne wanda ake yi nan a baki bakin makarantar nan ba karatu ne muna addu'a ga duwai da suke biye da mu suna sauraron wannan karatun Allah ya ƙara masa albarka Allah ya ƙara masa buɗi Allah ya taimake mu da taimakonsa Allah ya shigar da mu aljannarsa Allah ya taimake mu da taimakonsa ya ƙara mana hazaƙa da basira wajen gane abin da muke karantar da al'umma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh